This is the voice of America. The following program is in Hausa. sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo a kan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu sauran assalamu alaikum barkanmu da wunin yau 26 ga watan Afrilun shekarar 2015. Mahmud Dalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku ga kanin labaran duniya. To a yau Lahadi eh, 'yan sanda sun yi eh, aron gama da wasu masu zanga-zanga a birnin Bujumbura wanda kuma karin batar ya sama cewa sun tarwa tsatsu har da barkonan tsohuwa. ya zuwa yanzu mutane sun da suka mutu a girgizar kasar da aka yi a nepal ya kai yawan dubu biyu da ɗari biyu haka kuma za mu ji cewa daga jiya asabar ne aka buɗe rumfunan zaben shugaban kasar togo wanda ake ci gaba da aiwatarwa yau To har ila yau a shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar zaɓe a jihar ta raba ta bayyana PDP a matsayin jam'iyyar da ta lashe zaben gwamna a jihar. The Darius Dixon Ishaku of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and returned elected. sannan a jihar imo za ku ji cewa apc ce ta lashe zaben yayin da a jihar abia aka bayyana pdp a matsayin wacce ta yi nasara bayan haka muna tafi da shirin nan na bishara wanda grace alheri abdu za ta gabatar amma yanzu dai ga usman da labaran duniya to jama'a tare da sallama ga cikakkun labarin A yau Lahadi 'yan sanda a babban birnin Burundi wato Bujumbura sun yi karon bata da masu zanga-zangar kyan amincewa da ta tazarce karo na uku na shugaban kasar Pierre eh, Nkurunziza wanda yake neman yi. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa cikin gungun jama'ar don hana su kutsawa cikin tsakiyar birnin. Shaidun gani da ido sun ce an raunata mutane da dama wasu kuma an kakkarya su an kakkame kuma wasu. Gwamnatin kasar dai ta haramta kowace irin zanga-zanga game da hukuncin da jam'iyya mai mulki cndd fdd mai mulkin kasar suka yanke kan cewa nkurunziza ne zai tsaya a matsayin ɗan takarar shugabancin kasar karo na uku amincewa da shi dai ta biyo bayan wani babban taro ne da aka yi na yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da kuma alkinta kundin tsarin mulkin kasar tsarin siyasa a burundi ya faro ne tun lokacin yarjejeniyar nan mai lakabin arusha a shekarar 2000 wanda wannan ne ya kawo ƙarshen yakin basasar tsakanin kabilar hutu da tutsi wanda aka daɗe ana yi wanda kuma ya hallaka mutane sama da dubu ɗari uku sai dai a yarjejeniyar ba a yarda da shugaba ya yi wa'adin mulkin da ya wuce sau biyu ba kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar dubu biyu da biyar ya ce dole sai wanda aka zaɓa ɗin ya zama yana da mafi rinjayen ƙuri'u 'yan majalisar ƙasar dai su ne suka fara zaɓar ziza a matsayin shugaban ƙasa inda daga baya magoya bayansa suka nuna cancantar sa na sake tsayawa takarar karo na biyu haka zalika kar a manta ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc daga jiya asabar ne aka buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar togo shugaban ƙasar mai ci yanzu faura inyasimbe na neman ta zarce karo na uku shi ma inda ya samu ya zama cewa in har ya ci ya zama iyalan gidansu su ne suke mulkin ƙasar kusan shekaru hamsin sannan masu sa ido a zaben sun ce mutane sun fito kada ƙuri'a da kimanin kashi arba'in daga cikin masu kada ƙuri'ar faura dai ya ɗare karagar mulkin ƙasar ne a shekarar dubu biyu da biyar bayan mutuwar mahaifinsa inyasimbe ya dema wanda ya mulki ƙasar kusan shekaru 38 shi ma jim Perry Faba da ya fito takara tare da shi ya taɓa fitowa a wancan karin wannan shine karonsa na biyu sannan yana neman kujerar shugabancin ƙasar masu rajin kara 'yancin bil'adama sun soki cewa togo ta yi amfani da karfin to kan masu zanga-zanga ɗaruruwar masu sa ido sun sauka a ƙasar ta togo don ganewa idanunsu yadda zaben zai kasance sannan kuma kimanin mutane miliyan uku da rabi ne za su kaɗa ƙuri'a wanda za su wakilci kusan rabin masu kada ƙuri'a na ƙasar ya zuwa yanzu yawan mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai nauyin kilo uh, awo 7.8 eh, a kalamandu a ƙasar nepal ya karu zuwa 2,200 ya kuma jikkata mutane da dama girgizar ƙasar dai ta zubar da gine-gine da katangun jama'a wanda hakan ya koro mutane kan tituna a firgice majiyoyi sun faɗa wa muryar amurka cewa girgizar ƙasar ya yi barna sosai har da gine-ginen tarihi irin su ginin kalamandu masu aikin agaji suna nan suna ci gaba da zakulo waɗanda abin ya ritsa da su shi ma babban ginin nan na tarihin shekara karni na 19 wanda muka ce ginin kalamandu ya zube sannan kuma ana ci gaba da tunanin ya danne wasu mutane a ƙarƙashinsa. daga ƙarshe za ku ji cewa jiragen yakin siriya sun yi ruwan bama-bamai a jisir al-shugar da ke arewa maso yammacin ƙasar a yau dinnan lahadi kwana ɗaya bayan ƙungiyar nusra front masu eh, alaƙa da alka'ida sun ƙwace eh, garin a karo na farko a shekara hudu na yakin da ake fafatawa a ƙasar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai matsuguni a birtaniya da ke lura da yakin siriya sun ce akalla an harba makamai guda hudu wanda suka ragargaji birnin da ya zama ɗaya daga cikin abin da ya rage wa gwamnati da take iko da shi a yankin idlib bayan 'yan tawaye sun kwace ikon babban birnin yankin idlib a wata ɗaya da ya wuce Eh, eh, kwace garin na jisir al-shugar mai kimanin mutane dubu hamsin na ɗaya daga cikin jerin biranen da damascus ta rasa a arewa da kudancin yankin syria ba takamaiman rahoton wadanda suka mutu a wannan hari na yau amma ƙungiyar kare 'yancin ta bil'adama ta ce akalla mutane 27 suka mutu a harin jiya asabar ciki har da 'yan tawayen kafar yada labaran gwamnatin kasar dai ta ce dakarunsu sun janye su sun mai da su wajen jisar din domin gujewa ci gaba da aukawa fararen hula To labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumar zaɓe ta INEC a jihar Taraba ta bayyana jam'iyyar PDP a matsayin wacce ta lashe zaben gwamna a jihar. But Darius Dixon Ishaku of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and returned elected. Shugaban hukumar zaben jihar ta Taraba kenan Farfesa Muhammad Kari a lokacin da yake bayyana sakamakon zaben. To ɗazunan na tuntuɓi wakilinmu Sanusi Adamu da ke Jalingo ga kuma ƙarin bayanin da ya min game da bayyana wannan sakamako. Kamar yadda dai aka ce, a sakamako da hukumar zaɓe ta bayar da ranar nan da misalin karfe sha na safe ya nuna cewa jam'iyyar PDP ita ta lashe zaɓen da aka yi na fidda gwani na gwamna na jihar Taraba da ƙuri'u dubu ɗari da sittin da tara da yayin da ita kuma jam'iyyar apc ta samu ƙuri'u dubu wato kenan alama ya nuna akwai rata tsakanin su da ƙuri'u kamar dubu To Sanusi ita jam'iyyar ta APC ya ta kalli wannan sakamakon zaɓe da hukumar ta bayyana. eh to ɗazu nan duka 'yan takarar guda biyu shi a dari ishaku a dixon na jam'iyyar pdp wadda ya lashe zaben ya kira taro na 'yan jaridu ya nuna farin sa da kuma gode al'ummar jihar taraba sannan kuwa ita hajiya mama taraba ta ita kuma ta ce a lambaran ba za ta amshi sakamakon zaɓen ba saboda a wato wasu matsaloli da aka samu a wasu kananan hukumomi lokacin da ake kaddamar da zaɓen nan. E kamar waɗanne matsaloli kenan? Eh idan za a iya tunawa jiya mun ba da rahoton rigimar da aka samu a karamar hukumar wukari inda a mazaɓar malam bello gaba ɗaya ba a yi zaɓe ba. Sannan kuma mun samu labari a karamar hukumar bali shi ma an dan samu a yar hatsaniya kaɗan ko da yake bai hana kaddamar da zaɓen ba to ita a yar takara na jam'iyyar apc cewa ta yi bata amince da wannan zaɓe ba kuma tana cewa babu shakka ita ta lashe wannan zaɓe saboda ba mata adalci ba kuma akwai alama cewa hukumar zaɓe cewa ta yi haɗa baki da jam'iyyar ta pdp suka munafurce ta wannan zaɓe da a kammala. To ya yanayin jihar ta Taraba yake a yanzu bayan bayyana wannan sakamakon zaɓe? A yanayi kan jama'a kowa na wato za ka samu wani bangaren ana murna ana annashuwa da nishaɗi na cin zaɓe wani bangaren kuwa ana zaman zulumi amma komai na tafiya lami lafiya babu tashin hankali masu harkar kasuwanci na kasuwancin su kamar yadda suka saba yau da kullum. nan mutum sa. ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya madalla a can jihohin Imo da Abia da ke wato kudu maso gabashin Najeriya an gudanar da zaɓukan na gwamna daga birnin Owerri ga ƙarin bayanin da wakilin da Abubakar yi min. To a takaice Muhammad Lalo abin da ake ciki shine hukumar zaben Najeriya jihar Imo ta bayyana sakamakon zaben gwamna da aka gudanar jiya inda ta bayyana cewa misali Musa Rochas wole Okorocha na jam'iyyar apc shine ya lashe zaben da aka gudanar inda ya samu nasara a kananan hukumomi ashirin daga cikin kananan hukumomi ashirin da shida da ake da su a jihar wato ya samu kuri'a dubu ɗari hudu da goma sha shida da ɗari tara da sittin da shida yayin da kuma abokin takararsa wato tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilan najeriya a musa ya samu kuri'a kamar dubu ɗari uku da ashirin da ɗari bakwai da biyar wanda ya nuna cewa shi roce zokuroci shi ne ya samu nasara a wannan zaben kuma shi ɗan takarar gwamna a tutar pdp ce da sakamakon zaben. Eh, ya to babban birnin na oweri yake a nan jihar ta Imo? Eh to halin da ake ciki yanzu Malam Mahmud shi ne a birnin oweri ana ci gaba da ranar da bukukuwa da ke nuna murna dangane da nasarar da shi dan takarar a jam'iyyar apc ya samu rochas okorocha to a can jihar abia kuma waɗanne irin rahotanni kake samu kamar a jihar abia kuwa hukumar zaɓe ta bayyana wato sakamakon zaɓe a jihar shi ma zaɓen da aka gudana a jiya inda musa ekezi imbazu na jam'iyyar pdp ya samu nasarar wato lashe zaɓen da wato yawan kuri'a dubu ɗari biyu da sittin da hudu da ɗari bakwai da goma sha uku kamar yadda hukumar zaben ta bayyana yayin da kuma ya doke abokin takararsa na jam'iyyar abga wato mr alex oti wanda ya samu kuri'a dubu ɗari da tamanin da ɗari takwas da tamanin da biyu kuma bisa bayanan da muke samu a can jihar ta abia ana ci gaba da gudanar da bukukuwa sai dai kamar shi dan takarar jam'iyyar a abga din musa alex utu bai amince da sakamakon zaben ba don haka ba mamaki nan gaba su dauki mataki na kotu ko kuma wani makamancin haka kan babu wani tashin hankali musamman ita babban birnin imo wato birnin owari yana nan ana cigaba da gudanar shagulgula sannan kuma rahotanni da muke samu da ke fitowa daga jihar abia su ma babu komi na tafiya da kamar yadda aka saba sai dai kawai waɗanda suka samu nasara a wannan zaben su ne suke ci gaba da gudanar da shagulgula da dai a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu na cewa yanzu karfe goma sha ɗaya ne da kusan minti ashirin ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba She's Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Yau ma shirin yana tare da Steven Y. Mamman wani ma'aikacin kungiyar ɗaliban Krista a makarantu da ake kira FCS. wakilin mai Iliya Kure ya tambaye shi hanyoyin da suke samun kudaden gudanar da ayyukansu sai ya bayyana cewa. Hanyoyin shigan kudadenmu na ɗaya membobin kungiyar wato membobin FCS na makarantu major source na income din shine ta gurin su wanda suka ci muriyan kungiyan wato associates su ma suna bada contribution saboda aikin fcs kudi mafi tsoka daga gurin su associates din ne yake fitowa saboda gudanar da ayyukan kungiyar sannan kuma baicin haka akwai guduma da muke samu daga ikilisiyoyi da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanne kalubale ne kuke samu a matsayinku na kungiya na ɗaya akwai ƙarancin ma'aikata wato ma'aikata wanda za su rika ziyarar ɗaliban makaranta wato su nfcs a branches nasu a makarantu ana karancin su na biyu kuma akwai karancin kudaden gudanar da ayyuka wayannan ayyuka da muka lissafta duk ayyuka ne wanda sai da kuɗi ne za a iya yin su ko da ce ziyarar ne mutum zai shiga mota ko zai hau mashin ya je sannan kamar su conferences da ake yi da kuma bita-bita na horas da shugabanni duka kuɗi ne ake mora a shirya su so akwai matsalan rashin isasshen kuɗi na gudanarwa sannan akwai kuma ƙalubalen wuraren taro wato kamar conferences venue da za a yi conference wani lokaci yakan zama wani da matsala sosai har ya sa ana canja dates na conference saboda da akwai kyakkyawan fahimta tsakanin fcs da shugabannin makarantu na gwamnati a duk lokacin da muke da irin wannan taron makarantu sukan yi kafa-kafan su su welcoming dinmu a yi wannan programs din a cikin su amma yanzu yana zama da wuya musamman ma makarantu wanda shugabannin su ba kirista ba ne yakan zama na musu da wuya su bar fcs su ci moriyan wannan facilities da suke da shi saboda yin conference sannan akwai kuma matsala ma na guraren yin ibada na su 'yan fcs a cikin makarantu a da ba a samun wannan amma yanzu kuma yana irin wannan matsalan yana daɗa karuwa akwai makarantu da dama a ƙasan nan inda duk da shike akwai yaran krista a cikin wannan makarantu wanda suna fcs amma makarantar ta gagara ta ba su yanci su mori facilities da suke cikin makarantar saboda su yi ibadansu so wannan ma yana zama da matsala sosai sosai sannan akwai kuma matsaloli na tsaro a yawa kasan nan saboda rashin tsaro wasu makarantun gaba ɗaya ma an rufe su a wasu jihohin sannan wasu jihohin ma da ba rufe makarantun ba ɗalibanmu suna cikin hatsari zaman su a makarantu yana cikin hatsari saboda a cikin bazatta ana iya far musu a kakkashe su sannan kuma su kansu ma'aikatanmu yadda za su sake su yi yawo su ziyarci su karfafa wannan ɗaliban makarantar su ma rayuwarsu yana cikin hatsari so gaba ɗaya yana yana gurgunta effectiveness na ma'aikatanmu da kuma ayyukan fcs sannan akwai kuma matsaloli na wato eh, yawantan kungiyoyi eh, na addini a cikin makarantu a da idan ka shigo makaranta an san dai in banda fcs sai ko mss ko kuma kungiya na ɗaliban katolika to amma yanzu in ka shiga makarantu musamman makarantu na gaba da primary eh, na gaba da secondary school za ka samu a wani makarantar ana iya samun ƙungiyoyi na ɗalibai krista sun kai har wurin talatin ko fiye da haka so duk wayannan dalilai na kafa fcs da muke da su na gurin zurfafa ban gaske yara tabbatar da zamantakewansu da kuma sun zamana ɗalibai masu taimakawa a ikilisiyoyinsu na gida ba za mu iya cin wannan burin ba saboda ba za ka iya haɗa su duka a guri ɗaya ba. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, amma kafin mai sallama da Mr. Steven za ku ji ƙalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukan ƙungiyar FCS a wannan karnin. Yanzu a madadin wakilin mu Iliya Kure da ya mana hira da shi sai kuma a Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom kuma da la'a gashe ki grace kafin mu karkare shirin baki daya ga usman ahmad kabara da takaitattun labaran duniya to ai Mahmud na ga zaka dan bannin dan jashi tunda muna da dan lokaci <laughs> to a yau Lahadi yan sanda a babban birnin Burundi wato Bujumbura sun yi karon batta da masu zanga-zangar kin amincewa da tazarce karo na uku da shugaban kasar Pierre Nkurunziza ke neman yi yan sanda sun ta harba barkonan tsohuwa a cikin gungun jama'ar da suke zanga-zangar don hana su kutsawa cikin tsakiyar birnin shaidu sun ce sun ga an raunata mutane da dama wasu kuma an kakkame su gwamnatin kasar dai ta haramta haramta kowace irin zanga-zanga game da hukuncin da jam'iyyar cndd fdd mai mulkin kasar ta yanke kan cewa nkurunziza shine dan takararsu karo na uku a ƙasar. amincewa da shi ta biyo bayan wani sakamakon yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya ne kuma da alkinta kundin tsarin mulkin kasar tsarin siyasa a burundi da ya faro ne da kuma dorewa a tsarin yarjejeniyar nan mai lakabin arusha a shekara ta dubu biyu wannan ne ya kawo ƙarshen mugun yakin basasar kabilar hutu da tutsi da ya mallake da ya kuma hallaka mutane sama da dubu ɗari uku sai dai a yarjejeniyar ba a yarda shugaba mai mulki ya yi wa'adin da ya wuce sau biyu ba yana mulkin mulkin ƙasa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 2005 ya ce dole sai wanda za a zaba ya samu mafi yawan ƙuri'u 'yan majalisar kasar dai sun su suka fara zabar unkurin ziza a matsayin shugaban kasa inda daga baya masu goyon bayansa suka ga cancantar cewa ya kamata ya sake tsayawa karo na biyu inda kuma ya tsaya ya ɗare kare ga karo na biyu sannan kuma za mu ji cewa a kasar togo da gajiya asabar ne aka buɗe rumfunan zaben shugaban kasar togo shugaban kasar mai ci a yanzu faura inyasimbe shi ma yana neman ta tazarce ne karo na uku in ya samu wannan wa'adi ya zama iyalan gidansu ke mulkin kasar kusan shekaru hamsin sannan masu sa ido a zaben sun ce sun fito da kimanin kashi arba'in na jama'ar da za su kada kuri'a sun samu fitowa faure ya ɗare karagar ne a shekarar dubu biyu da biyar bayan mutuwar mahaifinsa inyasimbe dema wanda ya mulki kasar shekarar shekaru 38 shi ma jinfere fiber da ya fito ya taba fitowa a takara karo na farko wannan shine karonsa na biyu na neman mulkin shugabancin kasar masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki togo da aiki da ƙarfin tuwo wajen kan masu zanga-zanga ɗaruruwan masu sa ido sun sauka a togo tun daga kafin a fara zaben dangane wa idanunsu yadda za ta kaya a zaben da ake sa ran masu kada ƙuri'a miliyan uku da rabi ne za su kada kuma su wakilci mutanen ƙasar kimanin tsakanin rabinsu haka zalika za mu ji cewa ya zuwa yanzu yawan mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai nauyin kaso 7.8 a kalamandu ta kasar nepal ya karu zuwa 2,200 ya kuma jikkata mutane da dama girgizar kasar dai ta zubar da gine-gine da katangun jama'a wanda hakan ya farraka mutane suka fito a firgice majiyoyi sun faɗa wa muryar amurka cewa girgizar kasar ta yi barna sosai har da zubar da gine-ginen tarihi sannan kuma masu aikin agaji suna ta ci gaba da kai ɗau ɗauki ga waɗanda abin ya ritsa da su shi ma babban ginin na tarihi na karni na goma sha tara mai suna ginin kalamandu ya zube inda ake kyauta zaton ya murkushe mutane da dama haka zalika za mu ji cewa jiragen yakin siriya sun yi ruwan bama-bamai a jisir a shugahar da ke arewa maso yammacin kasar a yau na lahadi kwana ɗaya bayan kungiyar nasir front mai masu alaka da alka'ida sun kwace garin tun a karon farko a yakin shekara hudu suka daɗe suna fafatawa wata kungiyar kare 'yancin bil'adama mai matsuguni a birtaniya ta sake lura da cewa yanayin yakin syria an harba makamai a jiya din guda kimanin guda hudu wanda suka gargaji birnin daya daga cikin inda ya rage wa gwamnati da take iko da shi na yankin adlib ta usman sai in ce ah, na jinjina maka masu sauro duka duka da haka muka hau shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin usman ahmad kabara da kuka ji shi yanzu yanzu nan da kuma yemi obajimi da ya haɗa mana wato ya bada shirin da injiniyan mu mr zonak mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka This program has come to you from the Voice of America, Washington.